ki rinka rufewa in kika san zaki magana da samarukan ki sai ki kunna ana gamawa sai ki kashe eh na sai ta komai ki kashe ta maza maza yanzu kashe ki gaida momina Sadiya? Kin yi tagumi lafiya ko? Gaskiya mutane ba Allah a ransu. Mutane ba sa tsoron Allah. Wani abu ne ya faru? Akan wayata ne. Yanzu na gama magana da masu wayata. Wai ba za su dawo da ita ba. Wace wayar? Wayata man da aka ɗauke. sai aka yaya yanzu kina nufin wannan wayar an sace ta an ɗauke mana yanzu na kira su kamar za su zage ni na ce don allah ni in wani ma abin suke so sai a ba su amma wallahi tallahi sun hana wayar naira dubu saba'in ta tafi kenan wai kina nufin yanzu wannan wayar duk irin magana da ne miki sai da yaran ta bari aka kwace wayan nan aka ɗauke ta ba. Haba nan kenan. Na gaya maka wuka suka sa wazi a wuyanta. Suka kwace da jakar da wayar da katin asibitin da magungunan da ta karɓo. Duk sun gudu da shi Allah ne ma ya taimaka da sauran ranta a gaba. ta samu ta tsira da ranta ta sha da kyar ni yanzu babban bakin ciki na ma sai da aka tafi aka je aka karbo magani sannan suka kwace da katin da maganin da wayar gaba ɗaya yanzu gashi wani bil ɗin ya kara karuwa saboda Allah Waya dubu saba'in dubu saba'in ta tafi kenan haba ga wani bil ɗin aka haba ai sun cuce mu dai sai dai Allah ya mana sakayya.

sauri ka nake ta yi kina ganin miya ce ba a rika ba su danyen miya ba sun saba da soyayya kin san abin sai a hankali <laughs> yanda malam Kallaya yi wannan hidima ki ga fa wannan uban nama da ya zubo ai ban taba zaton zai kawo wa'annan naman ka Ban da abinki ba koya mishi akai ba ai in ba a sa shi a hanya ba ba zai yi ba ha to in bai yi ba ma ba kan shi yau ba to ni kin ga mamako naman nan da kin ga kawai a ɗibi rabi mu ma mu samu mu ci naman nan iya so sai a sa masa kaɗan ko ma a ba shi hakan nan ma ba naman nan wanda abinki naman ai shi ne mai ma'ana ai wannan ba da nama da rami eh. zai ga kiman mu da mutuncin mu zai ƙara gani zai san mm. cewa mu din ma ai ba irin talaucin da yake tunani bane kin gane mu dai mu rike kalla shi ya kawo nama ni kuma yan kuɗin adashi na dan lemo da ɗan ruwa ki rinka siyowa da ɗan abubuwan da za a dafa mishin radda Allah ya sa za mu kwashi adashin eh. ai wancan suna ne adashin ai wannan naurin shi ne adashi radda za mu kwasa sai shiga an cika jaka alhamdulillah to yanzu kin ga dai mama ki sauri ki hada girkin nan dan yanzu zai iya shigowa ko wannan wani aiki ne banda abinki ai kake da muke ne ya fata ta haɗu kake ji kanshi yana kashi Wallahi ta haɗu. Kawai saboda Allah yanzu kalle kirji na sai bugawa yake ci wannan so yake dawo min sabo. Ba irin abin da ban faɗa ba, ba irin abin da ban faɗa miki ba, wayan nan ni kai na ba na riƙe mai tsada irin wannan wacce na baki. A kula da wayan nan, eh, tsakani da Allah yanzu me amfanin wannan abin? Ya eh, san cuce ni wallahi.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 shi yasa na fara tunanin layin tunda shi na san zai iya dawowa hannuna ah, ban gane ba to ba za ka yi swabin ba shi yasa na fara gaya maka sai na faɗa na ce a kula da wayan nan a kula da wayan nan sabga ce wannan asara dole a zauna a raba ta na lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi 70 buhun shinkafa uku katan ɗinta la ilaha illallah inna lallahi wa inna ilaihi raji'un yanzu saba'in wayan nan ta tafi kenan amma kan araba raba asara sadiya na'am wannan waya ta wannan abubuwa da aka ɗiba mana Allah duk wanda yake da hannu a kan wannan yaushe za ka zauna kana tsinewa mutane haba ai kamata ya kai wa mutum addu'a ta alkhairi haka ma'aiki ya ce haka tarbiyyar magabata ta ce haba ka fito daga babban gida ka rinka irin wannan da aka samu ma'aikata tsira sweetheart sai ka ce kai ne baka da lafiya ko kai ko kai na rasa zan yi mana saba'in wasa ce saba'in ba Hado, kinga ba na son wata magana kawai ki dakata. Rashida da ka yau ba na son wannan aikin naki. Kawai ba na so. Yaya za a yi kina shiga cikin gidan nan kina mu'amala a cikin gidan amma ce ki kasa aiwatar da abin da aka saki yau kwana nawa ye to ni abin da yake ban mamaki ta wani abu daɗin zama ma take ji a gidan ustaz din da za ta je ta zauna ita da ta je ta yi kwana, kwanaki ta fito ta zo mu yi auren mu mu ci gaba da zama mu za ta je ta zauna kin gani fa babu wani abu da za ki gaya min ba abin da za ki gaya min yawwa kin kasa aiwatar da aikinki tuntuni kwana nawa saboda haka ne abin da nake son ga miki Rashida da ka yau idan abin nan ya gagara ba na so kawai na hakura. kawai shine ba wani magana na hakura da ka yau haba kawai ki je ki zauna me kike yi ba za a yi haka ba ta ya kana mai kuɗi attajiri wani mutsiyaci a sakan mas ba za a yi haka ba alhaji tun wancan lokacin dan ma kai ne ka dakatar da ni da na yi gunduwa gunduwa da shi yanzu da ba sai dai magana sadaka ukunsa ba alhaji dagus abin da ya sa na dakatar da kai na gaya maka bana so a gane daga wurina ne bana so a gane cewa matsalar daga gare ni ne na fi so su je su karata shi da ita ta san yadda za a yi ta fito ta dawo mai auren mu alhaji ina mai tabbatar ma ustad din nan a yanzu haka ba wa'anda suke zuwa wajensa ba wani abin da yake samu kai ko kudin shekarar sa na shagonsa ba zai iya biya ba kuma a ta yana yin ja da kai ka kyale ni kawai na diran mas alaji dagus da ne na dakatar da kai amma yanzu abin da nake so da kai a je a canza masa kamanni ko yaya ne yadda idan ya kalli madubi zai kasa gane anya shi shi din ne kuwa ko ku aljanu ne suka wuce suka canza masa kamanni an gama dama ai kai kake jin tausayinsa ni kai ka san ba wani aiki da kake sani ba na kaddamar da shi wannan ma dan kai ne ka dakatar amma sai ya koma yadda ka san an yi barin mota da shi Allah nake gama zan iya sauke wani abin a jikinsa ya san ba da wasa muke ba a'a dagus ba na so a ciro na abu daga jikinsa wannan abin da ya daga ma ko da haƙori ne guda ɗaya a je a cire masa a dake shi a kututtufe shi a gabje shi ta kowace fuska a saba makamani ya dinga hango ya kasa kawo nesa kusa ya dinga gani da ƙyar sai yana lalibe abin da nake so kenan yadda idan ya tuna ya san faɗa ko ta matsala za a yi masa fiye da haka an gama to tuma me take zaman yi a can daɗin zama take me na sama ci balle bai na gasa me usan yake da ta je ta liki da ku zan ma fa ina tsoron Allah ne ba din ina tsoron Allah ba da zuwa zan yi in samu wani malamin mai rangwame mai gara basa in ce saki ɗaya ne mata ta damu ci gaba da zaman mu ai ba sai ma ka wannan hanyar ba wannan hanyar zamu bi ustad din nan dole sai ya rabu da ita ba tashi bace taka ce gaskiya ne kuma yanzu ma taka ce Allah zan hau kansa ustaz idan ma dona ba cire mai haƙori kwaya daya wanda zai dinga tuna akwai fa barazana idan aka ci gaba da gaggabe masa zai samu matsala wannan nake so a je a masa kawai ba barazana shi ba damuwa an gama sai ka ji ni sai na ji ka haka kawai wurin nan ya fi ka ustaz allo za ka jiƙa mata ta sha ko ko cirbi za ka dinga bata ka je ka rike mace ita ma ta je an ji kamar an ji giwa da tabo Aiwatu, sun eh. san da yake har yanzu muna cikin gwaji. girki an gama da wannan an gama gwaji a nan kuma ina tabbatar miki yanzu in na sake zuwa in na sake zuwa ɗaya to in na sake zuwa ɗaya sai a magana aure kuma don shi ma alajin namu eh. ana ga mai zancen ki da ya ɗan turza ya ce ya zan je unguwar talakawa yan talakawa ce alaji yanzu ba zamani ya canza tarbiyya ake nema to kuma alhamdulillah ana samun yadda ake so insha Allah ya ki ci wani laba na kawai to ai tun da na ga ka ji daɗin abincin nan nan gaba in ka dawo cikin fefe zan maka Allah Allah mun da shi na saba Allah Allah ko ai tan ina cikin cikin fefe ake bani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 amma dai alasa dai binciken da ake yi <laughs> alasa ana dacewa ko ana dacewa ba ga shi na gaya miki hmm. girki an riga an wuce gurin ba Allah ya na tare Allah da ba matsala kuma girki ka dinga samu kala kala kala kala yanzu ba ɗaya zan ƙara sai kuma magana aure ta biyo baya to shi ke eh. Allah wallahi shi ko ka cin ne tas komai tas <laughs> masha Allah wato abokina ina gaya ma yarinyar nan ai ina gaya ma ranar da ranar da muka haɗu a supermarket din nan da ita kai da ganin yarinya ka san 'yar gidan manya ce gidansa akwai kuɗi saboda ka san me ta ce mu cewa ma ta yi ba za ta ta ma fasa siyayya kayan saboda ba ta fito da mota ba kar ta je wurin ɗaukan kaya waye a daidaita sahu da sauransu mu ka san nima me na ce mata a ce mata ne ni kaina motar ta tana wurin wanki har ƙari nake mata cewa to ko in je wurin wanki in an so mota ta ce a'a ba sai an yi haka ba wallahi amma yau ka tabbatar mu ba ka da ta ce a je a ɗauko motar ya zaka a kai zan kirawo saboda na san kai mai gida ya fiye da kai na baka mota lalle na ga ka. shi mai gidan ko da yaushe baka gani in za a ɗauki motar da yadda ake gwagwagwa da ita ba haka ba amma dai na san dai tuna dai kai kai ne abokin cin bushe ai za mu nemi mafita kuma ya ne a kawai dai Allah ya kiyaye kawai yawwa magani ne irin wannan kasar ina jin kai biya labarin ni yanzu ba wannan ba babban abin da yake damun ita yarinyar nan fa yanzu kaga gidajen duk inda na tsaya na yi fakin da ita a mota fa duk gidajen wajen ta yi na babanta mu manya-manyan gidaje fa a gida na alfarma ni yanzu abin da yake daga hankali duk ranar da za mu daɗa haɗuwa da yarinyar nan in ta ce ina ne gidan mu je na mata gidan uwan ma zan kai <laughs> hawa kai wannan a wannan ba wani abu ne kawai ce mata za ka yi kai ba dan garin nan ba ne zuwa kai kasuwanci babanka shine babban dilan dangote ta isa ta gane ne <laughs> wallahi kuma idan ne mata haka babu yadda za a yi ta gane wallahi ba za ta gane ba kai ina ai ba za ta gane ba saboda ranar da na ɗauke ta motar ba ko lamba babu a to ka gani sabuwa ina gaya ma da haka na tashi kan yarinya to ka gani bari yadda kake ga kadin na haka ga yi wayi sai ka kasan dan minista wallahi ka ka shawara ne kyau wallahi haka za a yi ai ina ka yadda ai ko ni ranar nan nayi ta matsalar ai eh, me yanzu idan muka yi wannan magana da ita idan yanzu muka ƙara magana time din haɗuwar mu eh. idan ya zamto ranar mai gida kuma yana da amfani da motar shi kawai dora ta za ka san di yadda za a yi kawai a samu motar nan saboda mo kwano ka gane na ko su ta ya ce sai ta ya baci <laughs> kaga mu za a kira ce mu je wannan gaskiya ne shi ba damuwa wata yaba dai za mu sa ran da za mu je yanzu ma duba ki gaya aka yi aka yi wa abincin nan haka kasa Mama wallahi kin ga yadda duka zuba loma shi shi kaɗai? Tun loma ɗaya da nama ya fi. Loma ne ta ya yawo. Ba fa cewa zan yi kuncin ne ba. Kuma yanzu to kin ga wannan ai kuma sai ki bani ita ko? Haba Mariya. A'a mama. Kan me haka da ke? A'a kan me haka da ke? Shi ya zauna duk loma ɗaya sai ya cika ya sa nama. Ina ta ya yawo. Amma kuma ki ɗauke min? Mariya. Eh. Ai bai kamata mu haka da ke ba. ni ce fa nake ta kokari a kyautata bawan Allah na ga a sami yanda ake so mama ni kuma da na dafa kuma na kawo fa yana ta loma a gaba ya yawuna na tsinki yanzu kin ga gobe idan kalla ya kawo naman eh. sai ki ci tunda gobe ba dawowa zai ba a ni dai fa gaskiya mama ya za a yi ni kawai ni za ki bar watin da ni ce a tsaya tsaya tsaya tsaya a tsaya tsaya ma da a tsaya mu raba mana me haka a je wujo to a to bari mu su je mu ana sauraron mu A gaskiya Mariya akan nama muke kokowa da ke anya Mariya za ki je gidan mutumin nan kwa tuna da ni in kin samu kaji. Mariya balango. Ba komai. Mamu da mm. Mm, wani ma. Ko? Mm. mama. ka abincin duka Mariya na miki. Mama, mama, to dauki nan. Kina fidda ke kunya? Kina min haka ga wannan a jiki biyu ne ma. Dole me zai min mama? Kimana, asa a baka ya fi alataya. Gan Ba komai shi. Ya a kalla ko Isma'il. Sama'ila dai. Shi sai ya saki ciki banda abin shi duk da 'ya'yan masu kuɗi wataƙila wake da shinkafa ne bai taɓa ci yayi ba. Ya ji daɗin shi, amma ban da haka yaushe ka ce kai ɗan mai kuɗi ne ka saki cinye nama wanda na ce cikin kin da irin wannan inda da wannan suka saba mu cike ne ya rage ba zai shanye wannan ne ah. mai yawa dan hmm. wancan ai ba in Allah ya kai gobe in kalla ya kawo raba biyu ko uku ma ki ɗauka shi biyu ne in ɗau Mariya ana so kike jaje wa. Na ga rayuwa. Na ga rayuwa yanzu wannan kuma zan kare da shi mama. An kara miki. Kai Mariya kin cika bita. Irin ku ne kuke hana miji bacci. Mama a tsari na ko jikina in kika duba ni fa yar jin daɗi ce yar shalela ce mama. Mama musamman ina son cin daɗi da kaza da nama. Sai ki ci kin samu Zan ci ma Allah. shi wannan gwal da ka gani lokacin da aka kani gidan nan ma da shi aka kawo ni dan aminiyar kawar kanwar kakata shi ne ya siya ya bayar ice ga tasa gudunmu kana wa Allah kuma a baki da jikinka kana bayyana soyayyar Allah da sanka da Allah na gaske ne da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu mudiu ka'ida ta mai soyayya ya rika bin wanda yake so la mai maimuna yanzu da sanin ki aka ci mutunci na haka wai kai ka ɗauka dama wani son ka nake yi dama auren kisan wuta dai Allah ko namiji ne dau wannan wayar Allah ka tattaro dukkanin wata azaba taka a ah, ah, ah. haba dan girman annabi ka ɗauko masifar fir'auna da sahamana wannan ba tarbiyyar magabata bace ba ka fito daga babban gida ba za ka ɗau hakuri ba ba za ka ɗauki kaddara ba